alhamdulillahi mun gode wa Allah abin godiya abin alheri abun alasanya alkhairi jaruma momi gombe fitattar jaruma a masana'antar kannywood wanda ake mata lakabi da momi gombe ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya azurta ta da siyan mota wanda jarumar take kara wanda muka hangi jarumar ta wallafa a shafukan nata na sada zumunta inda jarumar momi gombe ta kara da cewa alhamdulillah ba abin da zan cewa Allah sai dai godiya Allah ya azurta ni da hawa mota to ubangiji Allah subhanahu wataala wanda ma Allah bai bashi ba ina masa fatan alkhairi ubangiji Allah ka shi ma ka hore masa haka zalika jarumar ta ce wallahi wannan yana ɗaya daga cikin buri na a rayuwa in gani na sai motar kaina tun lokacin da naje je aran mota aka bani matsala tun lokacin da na je aran mota aka goranta min akan abin duniya to haka zalika dama mahaƙurci shi ma mawadaci idan kana numfashi babu shakka kai ma ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai hore maka haka zalika jayar mamomi gombe ta kara da cewa wallahi babu abin da zamu cewa masoyanmu sai dai fatan alkhairi da godiya inda bayan wallafa wannan bayani nata a shafukan nata na sada zumunta inda muka hangi jarumai a masana'antar kanewood irin su Maryam Ebiola inda Maryam jarumai Maryam Ebiola ta ce babu shakka ina miki congratulation alhamdulillah Allah sanya alkhairi inda muka hangi shi ma Yusuf Karkasara mawaki ne shi ba a masana'antar Kannywood inda ya mata fatan alkhairi ya mata Allah ya sanya alkhairi haka zalika muka hangi Fati Washa ita ma ta kara da cewa wallahi ina miki fatan alkhairi ubangiji Allah ta ki riko inda muka hangi shi ma jarumi haka zalika muka hangi jarumai da dama a masana'antar kanewood suna miƙa mata saƙon godiya inda muka hangi salma ciya lady ita ma ta ce congratulation ƙawata haka zalika mansur up shi ma ya ƙara da cewa ina miki sanya alkhairi momi gwamba ta ƙara da cewa ina godiya musbahu ak an fara shi ma ya miƙa saƙon cewa ina godiya jaruma momi gombe haka muka hangi jarumi musbahu ak shi ma ya ƙara da cewa congratulation momi gombe ta ƙara da cewa ni ma ina ma godiya tima Yola ita ma jaruma ce a masana'antar Kano ita ma ta miko mata sakon murna inda muka hange ta ma jaruma Momi Gombe ta karar cewa eh babu shakka kawata ina godiya Rahama Sadau kai da sauran dai mutane da dama a cikin masana'antar Kano suka yi mata alasanya alkhairi mu ma babu abin da zamu ce jaruma Momi Gombe sai dai Allah ya sanya alkhairi kada ku manta da kuna tare tashar Emery TV Hausa ku danna subscribing sannan ku danna alamar karar sarwa domin sanar da ku da zarar mun dora wani labari ko bidiyo mun gode da kallon tashar amd tv hausa